والصلاة والسلام ومن يوم الدين وبعد yan uwa musulmi masu kallon mu a wannan farfajiya mai albarka na darasin fiƙihun malikiya assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba da inda muka tsaya a wannan littafi mai albarka na irshadu salik muna cikin kitabul jana'iz muna wajen da ya yi magana a kan sallan gawa muka ce sallan gawa idan aka zo yi za a gabatar da wanda mamaci ya yi wasiya don ƙaunar addu'an shi sannan idan babu wasiya muka ce za a gabatar da alhakim shugaba imami jagora na gari ko kuma na'ibin shi limamin gari summal asabatu sannan idan babu imamin gari a gurin kuma babu wasiya al'asabatu sai asibai idan muka ce asibi shine ainihin magajin shi wanda kaddara in shi kadai ne zai kwashe dukiya gaba daya idan yana tare da magada wanda ba zai iya tsare su ba in an sallame su abin da ya saura zai kwashe in kuma ba abin da ya saura ya haƙura wannan shine asibi wa aulahum to wa ya fi cancanta in asiban suka zo tunda 'ya'ya maza asibai ne uba asibi ne kaka asibi ne jikoki asibai ne 'yan uwan uba maza ainihin shaƙiƙai ko abai duk asibai ne idan ga asiban sun zo sun taruwa za mu saka a ƙwahum ban za mu saka wanda ya fi ƙarfin asibci kaga kenan a nan ga ɗan mamaci ga baban maimaci kaga ɗa ya fi uba cancanta ga uba ga ɗan uwan uba uba ya fi ɗan uwan uba cancanta ga ɗan uwa ga ɗan ɗan uwa kaga ɗan uwa ya fi ɗan ɗan uwa cancanta haka nan za mu duba mu ga wanda ya fi ƙarfin asibci shi ya fi cancantan a saka fa'inijitama'u idan suka taru wanda suka fi ƙarfin asibcin duk darajar su ɗaya kamar misali 'ya'yan mamacin ko ƙannin baban shi ko 'yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya sai suka zo suka taru kowa yake shi zai yi wa ainihin mamacin shi sallah wata shahu kuma suka yi ƙoro kowa ya turje ya ce shi zai bai yadda kowa ya yi ba to yanzu a nan fabil ƙur'ati sai a koma wa ƙuri'a inda ita shari'a ba san kai a cikin tafiyan shari'a tunda dukkan sun cancanta kuma dukkan su ƙarfin asibcin su ɗaya kuma sun turje kowa ya ce shi zai yi sai mu ce to a yi ƙuri'a sai a lissafa adadinsu su su biyar ne sai a ɗauko takarda a samu gurin da ba mai gani sai a rubuta a cikin takardun a rubuta al'imam guda ɗaya sauran sai a rubuta mamu mamu mamu mamu guda hudu sai a zo bayan an naɗe takarda an mai da su kamar laya in ma ana tsoron kar a gane a samu wani abu bundukiya haka ko wani dandan kuwa a murje a ciki sai a zo a samu wanda shi bai sa abin da ake wasu ya ce ya ɗauka ya ba su ɗaɗɗaya idan ya ba su ɗaya bayan kowa ya karbi nashi sai mu ce to jama'a ku zo ku taru mu gani sai kowa ya buɗe wanda ya buɗe al'imam kaga Allah ne ya zaɓe shi sai ya zamo shine limamin wannan gawan wanda ya buɗe ya gama mamu sai ya shiga sahu yi sallan gawa wannan kenan ji ta jitama janaizu idan jana'iza ya tattaru ma'ana aka taro gawawwaki na ainihin musulmi fi salatin a cikin sallah guda aka ce jana'izan ya taru ma'ana an tara gawawwaki za a yi sallan gawa guda ɗaya akan gawawwakin gaba ɗaya ju'ilar rajulu a sanya namiji min mayalil imam daga inda yake kusa da liman idan aka zo jerawa sai a ce ina maza sai a jera iya ainihin maza sun biyu sannan bayan an jera maza balagaggu sannan sai a sa ainihin yaro ko yara ƙanana in suna da yawa sun sannan in an sa yaron ko yaran an gama alkunsa sai a sa mata maza in akwai mata maza kaga shi ya wuce mace bai zama namiji ba sai a saka shi bayan an jera yara kanana sun sannan idan aka jera mata maza aka zo bangaren mata alkurratu in matan akwai bayi akwai 'ya'ya sai a saka ainihin 'ya'ya mata wanda ba bayi ba sannan idan aka gama jera 'ya'ya mata sun abdu sannan sai a zo bangaren bayi maza sai a jera ainihin bayi in bawa ɗaya ne in suna da yawa sai a jera sun sannan bayan an jera bayi maza al'amatu sai a jera bayi mata wannan shine tsari na ainihin jera gawawakin da za a yi wa sallah tunda in gawa ko guda nawa ne ma ya halatta a yi musu sallan gawa guda ɗaya to in an zo jerin a bisa wannan tsarin za a jera a sa maza balagaggu sannan sai yara ƙanana sannan sai mata maza sannan sai ya mace wanda ba baiwa ba sannan sai a sa bayi maza sannan a sa bayi mata wa man adraka ba'd salati wanda ya riski wani sashen sallan gawa ya zo an yi wasu kabbarori ya riski wasu eh, kabbarori idan aka yi sallama sai ya auna ya gani fa in turikat lahul janazato idan za a iya bar masa ainihin jana'izan za a iya bar masa gawan sai ya gama kabbarorin shi sannan a ɗauka a tammaha ya tsaya ya cika kabbarorin bisa sifansu ya yi addu'o'in da ake a tsakani ya yi kabbarori a tsinake wa illa idan ku ba zai yiwu ba ya san ana sallaman nan in bai yi kabbarorin nan ba ɗauke gawan za a yi to kabbara na saƙan ya yi kabbarorin a jere ba tare da ya yi addu'a a tsakani ba liman na yin sallama shi ma sai yi kabbarorin da suka tsere mar wa sallama sai ya sallama wannan kenan sun ma humalu ilal kabri sannan in an gama ainihin yin sallan gawa abu na gaba shine za a ɗauki wannan gawan ilal kabri zuwa kabari idan aka ɗauke shi aka kai shi kabari fa yudfanu sai a binne shi fi hufratin a cikin wani rami wanda sifan ramin taktumur hata zai ɓoye ainihin warin wannan mamacin a masa ramin da idan an rufe shi kaddara da zai wari a ciki na waje ba zai ji wannan warin ba watamna'uhu minas siba'i sannan ramin da zai hana jikin shi zai kare jikin shi mina siba'i daga namun dawa daga zakoki ko karnuka duk wani dai abubuwa wanda suke taunan abu a ƙasa idan suka zo taunawa ba za su iya taunowa su riski jikin shi ba to ana so a yi wa mamaci irin wannan ramin sai a saka shi a ciki wanda an rufe shi abin da ya faru a ciki na wari na waje ba zai ci ba zai ji ba sannan duk wani mugun abu da zai zo ya tauna ba zai risko shi ba idan aka yi irin wannan ramin aka zo saka gawa a cikin rami yadda aka fi so shine wa yusallu min kibali ra'asihi za a miƙa shi ta ainihin ɓangaren kanshi sai a kawo shi sai a saka shi ta ɓangaren kanshi kamar a zira shi kenan ta wajen ƙaban shi sai a fara ainihin saka kan sai a miƙa shi sai a karɓa a kwantar da shi fayu fil lahadi a aza shi a cikin lahadi afdalu shi ya fi mina shaƙi daga a yi masa shakku idan aka ce lahadi in an tauna babban ramin sannan sai a je jikin garun ainihin ramin sai a wawuke a wawuke a wawuke kamar inda za a iya zira mutum a ciki idan aka zira shi a cikin wannan garin gabashin sannan sai a liƙe da ainihin tubali sannan sai a zuba wa babban ramin ƙasa idan zai yi gurin zai yana da ƙarfin da zai iya ɗaukan wannan ya fi a kan a tsagamar tsakiyar kabari a saka shi tsaga tsakiyan kabari kuma shi ake cewa shakku in an tauna babban sannan sai a tsaga tsakiyan babban sai a saka shi a ciki a rufe to a masa ladun shi yafi akan a masa shakku tunda shi ladu inda zaka ga tudun kabarin shi mutumin ba akan a cikin wannan tudun yake ba yana gefe in ku aka ce shakku ne kaga kasan gaba ɗaya yana kan ainihin shi mamacin inda aka saka shi a saman shi aka zuba wannan kasan to a ladu shi yafi akan ai shakku wa hallu shaddu ra'asihi idan aka saka shi a cikin kabari kafin abin ne za a warware daurin kanshi da muka ce a daure wajen kanshi to za a warware wannan daurin wa wasadihi da kuma tsakiyar shi da aka daure wa rijilaihi da kafafun shi gaba ɗaya wannan igiyan da aka daddaure duk za a kukunce wannan daurin dama an daure ne saboda kan likafani ya zame yanzu tun da an kawo shi kabari lafiya sai a warware wannan daurin wa yutbaqu bil labini sai a rufe shi da tubali tubali shine busasshen ƙasa kamar irin wanda ake gini da shi din nan mai faɗi haka sai a sassaka a sassaka a rufe shi da shi wasu da khalaluhu ɗini sannan an saka wannan tubalin sai a toshe ainihin lullokin wannan kabarin dan tsakani tsakanin da an zuba ƙasa ƙasa zai iya ratsawa sai a toshe wannan guraren biɗini da yumɓu shine ainihin jiƙaƙƙen ƙasa kamar dandan kuwa haka ƙasa da aka kwaba sai a yunke wannan gurin da shi wannan tsakani tsakanin wannan tubalin wa yuhadu alaihi turabu idan aka lullike wannan tsakanin da ainihin yumɓu sannan sai a tura ƙasa a kan shi wa yustahabu an so liman minhu ga wanda ya kusanci kabarin in kana nesa ba a ce karen ratso mutane ba amma duk mutumin da yake kusa da kabarin ana so ya tura kasa an ya so fi salasa hasawacin ya tura ainihin turawa uku cikin wannan kabarin ana so duk wanda yake kusa ya tura ainihin kasa so uku wa yukrahu bina'uhu an karanta gina kabari ai gini akan kabari makaruhi ne wata jisisuhu hakanan a shafe kabari da siminti ko a samu wani farin kasa ko fenti ko wani abu a shafe kan kabari wannan duka makaruhi ne wata rumun hato ya haramta yin nishi na kuka na mutuwa don mutum an mai mutuwa ya zo yana kuka yana nishi haramun ne wa izharul jaza'i da bayyanar da raki an mai mutuwa duk ya karya ya zama kamar ya yi wani asara ne babba an rasa gane kan shi baya iya magana da sauran irin wannan rakin da haramun ne mutum ya yi dole mutum ya yarda da ikon Allah ya rungumi kaddara wallaɓinmu haramun ne marin fuska mutum an mai rasuwa ya rika marin fuskan shi wa shakku da tsaga aljihu wai mai bashi abu yanzu ya mutu saboda haka aljihu bai da amfani ya kama yana tsagawa ko yana tsaga wuyan riga duka wannan haramun ne dan an yi wa mutum mutuwa ya yi su wa yustahabu an so a ta'aziyatu yin ta'aziyya idan an yi wa dan uwa musulmi rasuwa an so a je a yi masa ta'aziyya idan aka zo ta'aziyan fa yuqalu sai a ce ahsanallahu azaka Allah ya ta hakurinka wa alhamaka sabra Allah ya kimsa maka haƙuri Allah ya ƙara hakuri Allah ya jikan mamacinka wa gafarallahu limaitika Allah ya gafarta wa mamacinka au gairi zalika ko wani wannan da ya mimma ya haduruhu daga abin da ya larto wa mutum duk abin da ya larto maka wanda in ka faɗa zai wa mamacin amfani wanda kuma zai zama rarrashi ga wanda aka yi wa mutuwan ana so in ka zo wajen ta'aziyya ka gaya wa ainihin wanda aka yi wa mutuwan ire-iren wa'annan kalmomi masu kyau masu daɗi wallahu alam Allah shine mafi sani kitabu zakati littafin zakka ma'ana wannan ainihin kitabi zai karantar da mu hukunce-hukunce na zakka nisabu zahabi nisabi na gold na miskalan shine dinari ashirin idan mutum yana da dukiya na gold in ya kai ainihin dinari ashirin to wannan shine ainihin ya kai nisabin da zai yi zakka kenan kaga nan ya nuna cewa idan mutum yana da gwalagwalai ba su kai dinari ashirin ba babu zakka a cikin wannan ainihin gwalagwalan da yake da shi walwariki hakanan nisabin azurfa kuma mi'ata dirhamin shine dirhami ɗari biyu idan mutum yana da azurfa in yana da dirhami ɗari biyu shi ya kai nisabin zakka da zai yi zakka idan kuma mutum farin kuɗi yake da shi na fulus sai idan kuɗin da kiman shi ya kai dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu kamar yadda yanzu dai Allah ya kama zamani wanda ana bincike ana bayyana wa mutane duk shekara na nisabi sai dai malamai sun yi magana akan wannan tunda kintace ne na ɗan adam ba lalle ne ya zamo ainihin wannan shine kad ba saboda haka idan kuɗinka ya kusanci wannan nisabin ko da bai kai ainihin wannan nisabin gaba ɗaya ba ya halatta ko kuma ana umurtan mutum ya yi zakka ɗin misali kamar a bana an nuna cewa zakka nisabin zakka a bana yana kaiwa ainihin miliyan ɗaya da ɗauriya mai yawa wanda amma da miliyan ɗaya da wani abu to idan mutum kuɗin shi ya doshi miliyan ɗin ko da bai haura miliyan ɗin ba saboda kasancewan kintace aka yi kuma kasancewan kullun dinar ɗin yana hawa yana sauka ya halatta ko kuma ya kamata mutum ya yi zakka ɗin amma hakikanin nisabi dai shine dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu fayajibu yajibu rubu'un ushirihi yana wajaba mutum ya ba da rubu'in ushiri na ainihin nisabi din idan abin da ka mallaka kai nisabin zakka in ka zo yin zakka zaka ba da rubu'in ushiri ma'anan ushiri shine ka kasa dukiyar naka gida goma idan ka ɗauki ɗaya wannan ɗayan shine ushiri rubu'in shi kuma ka kasa wannan ɗayan gida hudu sai ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar kaga kenan in ka kasa kashi arba'in kashi ɗaya a cikin arba'in shine rubu'in ushiri sannan idan mutum ya zo zai yi zakka kawai abin da zai yi ba dole ne sai ya kakkasa dukiyan shi ya ce bari ya fitar da na wannan bagare ya fitar da na wannan bagaren ba a'a in yana so ya samu sauki ya yi aini ya hada jumlan lissafin abin da ya mallaka din gaba daya idan ya hada lissafi kawai sai ya kasa gida arba'in in ya kasa gida arba'in ya ɗauki kashi ɗaya wannan ƙwaya ɗayan shine zakka ba wai dole sai ka bi ka kasa wannan ka kasa wannan ka kasa wannan ba in ka haɗa jimla gaba ɗaya ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya wannan ɗayan shine rubul ushiri in ka ba da ainihin zakka sai ka ci gaba da harkokinka da sauran dukiyarka wazza'idu abin da ya daɗu a kan ainihin dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu bi hisabihi da gwargwadon shi za a ba da zakka shi a farin kuɗi babu abin da masu fiƙi suke cewa wakas idan muka ce wakas muna nufin kamar misali a zakkan dabbobi za idan mutum yana da awaki ko tumaki in sun kai arba'in zai yi zakka daga arba'in ɗin nan zai ba da guda ɗaya ne ba zai ƙara akan guda ɗayan nan ba sai sun kai ɗari da ishirin da ɗaya kaga tun daga arba'in din nan abin da ya kai har ɗari da wannan tamanin din da yake tsakani shi muke cewa wakasi wannan ainihin tamanin da ya hau kan arba'in ya zama ɗari duk ba zai sa mutum ya ƙara ko dabba guda ɗaya ba wannan kwaya ɗayan zai bayar sai ya kai ɗari da ishirin da ɗaya sannan za mu ce ya kara ɗaya ya zama biyu to kaga an samu wakas to shi farin kuɗi ko gol ko azurfa ba shi da wannan wakasin kawai duk abin da ya daɗu a kan nisabi da gwargwadon shi zaka cire ma'anan gwargwadon shi yanzu misali idan muka ce nisabi miliyan ɗaya ne a bana misali sai muka ce miliyan ɗayan nan za ka kasa ta arba'in ka ba da ɗaya sai aka ce ai kuɗin naka miliyan ɗaya da dubu ɗaya ne sai mu ce wannan dubu ɗayan ita ma za ka kasa ta arba'in ka ba da ɗaya shine wa idu bi hisabi abin da ya daɗu da gwargwadon lissafin shi za ka cire daga dai lissafi abin da ya yi sama komin ƙanƙantan abin da ya hau za a kasafta shi ma a ba da zakkan shi kaga kenan ba bukatar mutum dukiyan shi yana da yawa ya rika ma tambaya nawa ne nisabi in dai ka san dukiyanka yana da yawa kawai ka hada lissafin dukiyanka gaba daya ka kasa arba'in ka bada daya shine zakkanka wa na bainahuma bil ajza'i la bil qima ana taro tsakanin gwalagwalai da azurfa bil ajza'i da yanki yanki labil kima amma ba a taro tsakaninsu da kima a nan abin da yake nufi idan mutum yana da dirhami 200 shine nisabin zakka sannan muka ce mutum yana da dinare 20 shine nisabin zakka to yanzu mutum yana da gwalagwalan ba su kai dinare 20 ba yana da dirhaman ba su kai dirhami 200 ba to ya zai yi zai hada idan ya zo hadawa sai mu ce ya hada da ainihin yanki yanki ma'anin yanki yanki sai mu ce tun da dai dinare ashirin shine dirhami ɗari biyu kaga kowane dirhami goma yana wakiltan dinari ɗaya sai mu ce dinaran naka guda nawa ne in ya ce dinaran shi guda ɗari ne dirhaman nawa ne ah, dinaran ka guda nawa ne dinarai guda goma ne dirhami nawa dirhami ɗari kaga wannan an samu rabi wannan an samu rabi sai mu ce sai ya haɗa ya yi zakka shine bil ajiza in dinaran tamanin ne dirami ɗari da ashirin kagan an haɗa yanki yankin su ya kai ya zakka amma labil kimati ba za a haɗa tsakanin su da kima ba ma'anan kima mu ce yana da dinare takwas yana da dirhami ɗari amma dinare takwas ɗinnan kiman su da za a siyar za su sayi dirhami ɗari ɗin a haɗa da wannan ɗarin ya kai ɗari biyu sai mu ce wannan ba zai sa ya zakka ba tun da ainihin adadi din bai kai ba ko da kiman wannan zai sai wannan wannan ba za mu yi lissafi da shi ba kawai za mu duba adadin ne in yana da dinare biyar sai dirhamai shi sun kai ɗari da hamsin in yana da dinare goma sai dirhamai sun kai ɗari da haka za a yi lissafi shine bil ajza'i la bil kima min kullin bi hisabihi sannan idan mutum yana da dukiya kala biyu nan yana da gwalagwalai yana da azurfa idan ya haɗa ainihin yanki yankin su ya kai nisabin zakka in ya zo cire zakkan kowane dukiya zai cire da gwargwadon shi ne ya raba dinaran shi gida arba'in ya ɗauki kashi ɗaya ya raba dirhamun ma gida arba'in ya ɗauki kashi ɗaya kaga shi kenan ya fitar da zakkan kowanne kenan sai bayar ba zai ce wai dole ne ya haɗa ya yi a ɓangare ɗaya ba wa shuruɗu jubiha sharɗai na wajabcin zakka dai alhaulu shine cikan shekara idan mutum yana da dukiya in dukiya hauli ne dan a dukiya ko wanda ba hauli ba kamar irin na baramu irin ma'adin idan dukiyan wanda sharaɗi ne sai ya shekara ayi yi zakka to sharaɗin wajabcin zakka a irin wannan dukiyan shine shekara sai dukiyan ya shekara a hannun shi wani nisabu sannan sharaɗi na biyu na wajabci shine nisabi sai dukiyan ya cika nisabi idan dukiyan mutum bai kai nisabi ba babu zakka a kan shi fi mulkin kamilin a cikin mulkin shi cikakke sai idan dukiyan nashi ne cikakken mulkin shi banda inda aka hada na wani da na wani kai nisabi wannan babu zakka muttahidin sannan mulkin ya zamo makaɗaici na shi kaɗai ne ba na ainihin tattarawa ba ba na tarayya ba wayukan malun nisabu bi ana cika nisabi da riban shi liyaulihi ga shekaran ainihin dukiyar a nan idan mutum yana da kuɗi wanda bai kai nisabi ba sai ya fara kasuwanci da kuɗin yana kasuwanci yana kasuwanci shekaran ran da ya fara kasuwanci ko kuma shekaran ran da ya mallaki wannan kuɗin ya fara kasuwa da aka yi shekarar da ta yi da ya hada da riban da ya ci da ainihin kuɗin sun kai nisabi sai mu ce shi kenan zai yi zakka saboda dama ana cika ainihin nisabi da riban shi ne ko da dubu ɗaya ne ka fara kasuwa da shi kana yi kana yi da shekara ta yi kuɗin ya kai miliyan ɗaya da ɗauriya sai mu ce kuɗin ya kai nisabi kuma yanzu za ka yi zakka in ka ce ai riban nan bai shekara ba sai mu ce ai asalin kuɗin ya shekara shi ku dama ƙa'ida shekaran ainihin riba shekaran asalin kuɗi shine wayukan milu an nisab wa yukammalu nisab ana cika nisabi bi ribihi da riban wannan nisabin li ga shekaran asalin kuɗin in dai asalin kuɗi ya shekara an hada da riban shi ya kai nisabi to yanzu a take za ka yi zakka wata jibu fi awaniha zakka tana wajaba a kore na ainihin gol ko azurfa idan mutum yana da kwanon gol ko kwanon azurfa duk da dai yin kwanon gol ko azurfa bai halatta ba amma wajibi ne mutum ya yi zakka a cikinsu wahuli tijarati da kwandagai na kasuwanci kwandagai shine kayan ado irin kayan ado irin ko sarkan gol ko wani warwaro ko dan kunne mutum ya tara su na gwalagwalai ko na azurfa na kasuwa to duk shekara in yayi in dai sun kai nisabi dole sai yayi zakka wa hakanan da kayan adam ma la yujuzu tahliyatuhu abinda bai halatta mutum yayi ado da shi ba mutum ne yayi kofan gol ko yayi gadon gol ko yayi wani abu da yayi na gol ko na azurfa wanda shari'a ba ta yadda yayi wannan ainihin adon da shi ba to yanzu duk shekara dole sai ya fitar da zakkan wannan wal zakhiratan da wanda ya riki kayan ado na gulagulai ko na azurfa ya zama masa ainihin zakiratan tattali ya ajiye shi saboda ainihin ya zama masa ainihin kadara to yanzu duk lokacin da shekara ta yi dole sai ya yi zakkan wannan kadaran gulagulai ko na azurfofi da ya ajiye amma la lubsil mubahi babu zakka a tufatuwa na halal misali mata ya halatta su yi ado da gulagulai su yi ado da azurfa ko da dinare nawa ne ko da dirhami nawa ne to in dai mace ta yi ainihin wannan kayan ado na gulagulai da na azurfan komi yawan su tun da shari'a ta halitta mata ta rike su a matsayin kayan ado babu zakka a kan wannan jayidul jinsi kyakkyawan jinsin gol ko na azurfa wa uhu da mummunan jinsi tunda shi kan shi gol da azurfa din yana da jinsi kala-kala wani jinsin ya fi wani jinsin kyau wani jinsin ya fi wani muni saboda haka kyakkyawan jinsi wa uhu da mummunan jinsi wa tiburuhu da kunkurin shi wanda ba a kera ba wa madrubuhu da wanda aka je aka kera shi aka fitar da kamar silallan gwal wa sayihu da ingantacce tsantsan gwal wanda ba a sa algush ba wa magshushuhu da wanda aka sa algush aka narka wani abu aka saka a ciki wa maksuruhu da karyayyen shi wanda an kera ya kakkarye sawa'un duka ɗaya ne kawai in an auna ya kai dinare ashirin ko ya kai dirhami ɗari biyu dole ka yi zakka ba ma kula da ga yanayin shi wa talafuhu hallakan dukiyar mutum ƙabla tamkini min al'ada'i kafin ya yi mushi ya ba da zakkan yusqiduha ya sare da zakka yanzu misali mutum yana da dukiyan da ya kai zakka kafin lokacin zakkan gashi nan dab yayi kafin ya yi kokarin cirewa kawai sai ya asaran dukiyan gaba daya to yanzu shi kenan zakka ya sare a kan shi ba zai yi zakka ba ba zai biya wannan zakkan dukiyan da ya laka ba wa badahu amma bayan yiwuwa ya cire ma'ana lokacin zakka ya yi ya samu damar da zai yi lissafi ya cire da gangan ya yi jinkiri har wannan musiba ya zo ya samu dukiyan yujibu manaha ya wajabta mar biyan wannan ainihin zakkan yanzu misali mutum yana da dukiya wanda ya kai nisabi ko ya wuce nisabi lokacin zakkan shi yayi amma sai ya tsaya yana jinkiri ya ɗauki kwanaki bai tsaya yayi zakka ba har wani musiba ya faɗo kan wannan dukiyan ya kone ko ya lalace ko ya asara to yanzu wannan zakkan shari'a tana bin shi dole sai yayi in yanzu bai da kuɗi ma duk da ya samu ana bin shi bashin wannan zakkan dole sai yayi saboda sakacin shi ne yasa har wannan abu ya zo ya faru fahimtar talifal ba'du idan kuma wani sashin dukiyan ya hallaka lazimahu min albaki ya lizimce shi daga sauran yanzu misali ya yi sakacin ya cire zakka har Allah ya kawo wani musiba ya fada cikin dukiyan ya lalata wani bangaren dukiyan to yanzu dole ya yi zakkan duka daga cikin wannan sauran idan kuma kafin lokacin da zai fitar da zakkan kafin lokacin da ya yi mushe ko kuma kafin lokacin yin zakkan sai wani bangaren dukiyan shi ya hallaka to yanzu sauran abin da ya sauran in ya kai nisabi dole sai yayi zakka a wannan abin da ya sauran ba zai ce tun da yayi asara dole a yafe mar ainihin zakka ba in abin da ya sauran ya kai nisabi dole sai yayi zakka wa ba da ifradiha bayan kadaita ta mutum ya cire zakkan ya ware uwar kudin shi ya ware zakkan ya ajiye sai uwar kudin ya hallaka to yalzamuhu daf'uha ya lizimce shi dole ya ɗauki zakan ma ya bayar misali mutum yana da kuɗin shi naira miliyan arba'in Allah ya yi albarka a dukiya dukiya ya kai miliyan arba'in ya gama lissafi ya ware miliyan ɗaya na zakka ya tura sauran kasuwa su ci gaba da harka kawai sai aka samu rashin ainihin ah, rabo ko kuma rashin sa'a sai wannan wanda ya tura kasuwan gaba ɗaya aka yi asara saura wannan miliyan ɗaya na zakkan to shi ma wannan da buha ya lazimce shi dole ya ɗauka ya bayar ba zai ce ah, tun da an samu wannan matsalan bari ya ɗauki wannan a matsayin zakka ba ai ba zai yiwu mutum ya ba wa kanshi zakka ba sai dai ya ɗauka in ya bayar ya shiga cikin matsala sannan ana raba zakka shi ma ya je ya shiga layi ya karba fahim in atlafa idan mutum ko ya halakar da wannan abin da ya saura na zakkan domin dole sai ya biya ana bin shi bashi dole sai ya biya amma la'in in talifat banda inda ta hallaka misali mutum ya ware kudin zakka ya ajiye ya ci gaba da kasuwancin shi yana kokarin rabawa kawai sai barawo ya biyo ya sace ko wuta ta kona ko wani dalili ya sa kudin ya hallaka to yanzu shi kenan tun da dai ba sakacin shi bane wannan musiba ne daga Allah ya faru ba za a ce biya ba an yafe mishi sai Allah ya kai mu shekara na gaba sannan sai ya sake fitar da zakkan alhamdulillah lokacinmu ya yi halin shi saboda haka za mu dakata a wannan guri sai halka na gaba za mu ci gaba da inda muka tsaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu فأفضلهم من ليس في جده لعب به أمم من سائر العجم والعرب رضي الله عن إمام المدينة رضي الله عن إمام المدينة كان للعلم والحديث سفينة sunana Khadija Ibrahim Ahmad. Ku rinka kallon tashar Alminhaj don mu ma yara ba su bar baya ba. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad. Ku rinka kallon tashar mu ta Alminhaj, tashar da aka yi ta don tsarkake zuciya. المنهاج المنهاج Al-Minhaj Al-Minhaj TV